lafiya bai gida na, rana ya saka wuce rana zaki ka zamo firgice mun kura sa saka wuce rana da ya taɓa ka tsarin ka sai ya yi kwana ya saka wuce rana Mustapha Razan ka wuce dusa rana ya saka wuce rana Haji Dauda ga mai gida na, rana ya saka wuce rana Duk yan hasadar ga su can sun gaura ya saka wuce rana Abu ka tambura ka tsira ya sa aka wuce rana dan mama mai gida na agoge ya sa aka wuce rana yau ga furar mu mun dau ya sa aka wuce rana sai ga kiran ka ranar ya sa aka wuce rana ba na bari akai har ran tuesday ya sa aka wuce rana na ce salamu ga ya amsa ya sa aka wuce rana jinjina da yar wata busa ya saka mu jera ka mai gida na cansa ya saka mu jera rara ya tana da shakkar kusa ya saka mu rara ai mai kiyanka sun kasa ya saka mu rara sun so su ja ta kai kai nisa ya saka mu jera rara ba mai mayanga ra-ra-ra sannan ba mai mafurga ra-ra-ra ka ja a bar maka sai rana a sai rana ya za su yi maka kai shura a sai rana a gwada da bazzara sai rana a sai rana a gwarzon gwani na kama rana baban su mama rada baban kalefa yamma rada ga tausayin al'umma rada ce dubu uwar goma rada tilas na gai da kokar ma Allah ya baka ilhama sarki uban galatima rada bar su da Allah la la la.